بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على نواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau mun shiga rana ta uku ta azumin ramadan albarka Allah ya tara mana albarkatan da ke ciki dukkanin hadari Allah ya ajiye mana shi kafin mu je ga tafsiri akwai tambayoyi da aka kai sun zo karanto su mu je وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Thank you. to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah banki ne cikin bankunan da muke da su a kasan nan suka ce za su baka trailer ma ta siminti guda ashirin haka ne ka je ka sayar ta kawo musu riba to wannan ana kiran shi Mubaraba mudaraba shine ga rabbul wanda ke da capital wanda ke da jari ce to kai wani ka kware a harka kaza ga wannan kayan ka je kai kasuwanci ribar mu zo mu raba gwargwadon wahalar aikinka amma dole ni mai jari capital na fi ka ce dan nike da kayan kai ke da fasaha entrepreneurship na ne wannan mudaraba in dai haka kake nufi saboda haka idan kuka tafi da wannan banki kuka tsara yarjejeniya a eh, je ka sayar a kan duk buhun suminti ɗaya kana da kaza a tattaro abin da aka samu banki ce na shi a matsayin wanda shi ke da jari kai ke da fasaha da ladanka daki daga wannan ba da ke ya shigo ciniki aka yi mai ka sayar ta sayar da fasaha don fasaha kake da ita banki take sun ta ci amfanin wannan fasaha to in ku ciniki ne ka'idar ciniki wa ahallallahu bai'a wa harama wannan shine zahirin abin da yake gare ni game da mas'ala Allah ka da tambaya wa alaikum Yeah. Kwarai kuwa kina da azumin wannan rana yarwa mai albarka domin kuwa ke baki san jinin nan ya fito ba sai lokacin na an riga a shi su za ka magana cewa ko a ah, ba wanki da allah ya riga ya tsallakar da ke har an sha ruwa allah ya ce sun ma'akin ya ilallai ku cika azumi zuwa dare to ke kiran kin kai magana jini kin gan shi daga baya ba wanki da cewa a'a ki bar wannan maganan azumin ki yau da Allah shi ikonsa ya kaddara dab da shan ruwa ne kika ji kewayawa kika ga jini to nan ne magana za ta canza amma daga an sha ruwa kin shiga baki shiri ila ki zo ki bani gida kayan gobe baki kika ga jini azumin ki yayi da yardan Allah ta wa alaikum Thank you.

to mai yiwa kai kana ke lafiyar kalau la'alla shi likita kasancewar shi kwararre a fagen shi akwai abin da binciken karatu ya ba shi baka da lafiya haka ba zai iya yiwa ba la'alla sun auna da wata na'ura sun ga mutumin nan in yi ci gaba da azumi zai kai ga fadawa cikin kaza da kaza na ke ce malam kare azumi kam shawarar shi domin lafiya ba abin da kai ka fahimta kila akwai wani abu mai zurfi da ba ka fahimta ba ma a yaba shi bai ce lafiyar shi ba jikin shi garo ba abin da yake ji don mai kuwa za a ba shi ruwa da kare a shi to in ka tafi akan wannan fahimtar ka rike kaki ba mai zargin ka to sai dai kuma karka bijirar da kanka ga halaka ƙwararri in yi ba da fatawa shari'ar musulunci tana mutunta ƙwarewa ƙware aka ɗauki misali sun ce idan mace tana da ciki cikin nan kuma na barazana gare in ba a zub shi ba ɗan zai zama dalilin mutuwa likita ƙwararre faɗa amintacce musulmi kuma kuma musulmi ne in ya tabbatar da haka to sai a duba sai a auna ita rayuwarka zahir ce ga shi muna na rayuwa shi kuma ɗan da ake sa rai ya zo shi ba mu ga rayuwa ba tukun sai suka yi apply mata ƙa'ida ba a ɗigirgire da dahir saboda rashin dahir kun gane hausar ita tace rayuwar dahir ce to ba zai ba ne ka yi kantafi wanta garari saboda tsammanin ɗan da bai zo ba tukun suna ganin ya kamata a zuba in ya tabbata ya kai jalle irin wannan na nan da yawa ai kenan na biyu in ya tabbata kai mara lafiya ne to ai Allah ya faɗa a aya mai lamba 180 cikin bakara wa an faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra can cikin bakara 183 da 4 da 4 da saboda ka wanda ba shi da lafiya cikin wanda tabbatar da rashin lafiya masani a iya kai mutum asibiti ce a'a ba za mu ka ba gado za mu ba kuma ga shi kana jin gaba kuma ba za ka ce ban yadda ba likita ya ce ka ga na yi bincike gado ya kamata a haka kuma ga shi kana jin gaba ta ga zaman ka lafiya ka ji magana da ya A ai ba Allah ba ne shi ba amma ilimi ne kuma Allah ba shi ke ba ka da ilimin a misali saboda ka in suka dora maka ruwa da ya kare ba a cewa kayan laifi saboda kai aiki ne da fahimta ta kwararre wanda Allah ya masa baiwa a filin da Allah ya shi Allahu akbar to ni ba tambaya wani ya yi tambaya ta zo cewa malam an ce ba da'a bane mutum ya yi azumi na cikin ke. to kuma ma'ana muna da aboki da muna tafiya tare ma kuma yana azumi muka koro mai wannan hadisin ya ce a'a ai menene karin da to hadisai ne guda biyu ga sunan kuma a gaba hadisin farko hadisin jabir dan abdullahi al-ansari Allah ya kara mai yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi safarin fara'a rajulan annabi yana cikin tafiya fara'a rajulan sai ga wani mutum qad istama'a an-nasu ala mutane sun kewaye mutum wa qad zullila alaihi ana masa fifita an kiwaye shi ana zuwa mai ruwa saboda ya sori shi ne gullila alai an gane ko faƙalar ta annabi ce malahu wani ke faruwa ne mai same shi ƙalu suka ce rajulun sa'in ya manzo Allah azumi yake kuma yana cikin tafiya a nan sai manzo Allah zai ke cewa laisa min albirri an tasumu fi safar yau ai ba nagarta bane ba da'a bane a ce kuna azumi bayan kuna cikin tafiya wannan hadisi Imam bukhari ya rawaito cikin kitabu sawmi haka muslim kenan hadisi ne mai rai ran gada daulan to da wannan suka yi riko suka ce duk mace ta yi azumi ya rashin da'a amma sun mance ko kuma kila ba ku karanta ɗayan hadisi ba ka'idar ilimi shine ka tara nasoshi da yawa sai ka fi da hukunci gaba ko rubutu kake na neman kwali akwai data collection ka ta ka fitar da hukunci ta. eh akwai hadisin da in mutum ya ga ba zai iya abu ya karsan halittu shi ake nufi da ba a ba ka kan ba za ka iya rashin lafiya na kawo maka hari lokaci ta ce bari in ka maza shi ne wannan hadisin ke nufi da ba a ba azumi da mutumin da yake ainihin yana cikin halittu amma da ya kaji hadisi na gaba akwai hadisin hamzatu dan amru al-aslam shi ma bukhari da muslim duk suka rubuta shi hamza yake cewa ya rasulullah ya manzon Allah ajidu bi quwwatan ala siyam manzon Allah ne ina da karfi zan yi azumi a tafiya a Da ya san da wancan magana ba da'a bane azumi in ana tafiya ita su amma ni ya rasulullah ina da karfi zan iya a cikin tafiya din kenan yana neman fatawa ne sai ce fa hal alayya junahun yana tambaya in yi azumin cikin tafiya ina da laifi kenan ya san bayanin farko da ina da laifi fa qala rasulun zalqul bi ce da shi kuna ji nan hiya ruhsatun min Allah a dama ai da rabata ce Allah ya ba ko ko gane ku ai dama ka karya azumin in kana cikin tafiya don karka takura sauki ne Allah ya muku saboda yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu sauki ne facility Allah ya ba da fata an gane ko faman akhadha biha fa hasan duk wanda ya riko da wannan gara ba ta ya kyau kana cikin tafiya ka gara ba ta duto ka kyauta sai ce wa man ahabba an yasuma fala junaha rai? amma duk wanda ya ga yana da ƙarfi zai iya azumi babu laifi a cikin to sai ka tara su kuma ga wata rawaya ma sabai suka ce mun fita tafiya minna qa'im wa minna al-muftir cikin wasu suna azumi wasu kuma suna cin abinci masu azumin ba sa sukan masu shan ruwa haka masu cin abinci ba sa su masu azumi kenan ya danganta ne ga ƙarfin da kake da shi in tafiya ta kama ka ka ji kai za ka iya hala amma muddin ka fahimci da wahala ka ce bari kai ta maza to kayi nan ne kai ne Allah ta an fahimci wannan da kyau Allah ya samu dace mu je ga ayan Na? gaba na'am eh ayan ba mu karanta ba ko to mu koma kan كما انت اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون بارك الله فيك آية تشري كنان تكون من سورة سورة تبير ميميتاوانكو ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani na gaya mana jiya sahabin da yake in ka je Allah ya ce ladina amanu to ubangiji yana kiran ka ne ka farara ko dai baka umarni ko hani idza qumtum ila salati in kuka miƙe za ku yi sallah ai idza araftum alqiyam li ada'i salat faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokin sai malamai suka ce ah to wannan ana nufi duk wanda zai sallah sai Allah kenan aka ce a'a in kuka tashi za ku yi sallah alhali ba ku da Allah Shi ne ma'anar magana man kana da Allah ai ba za ce kuma ka sake ba arabtum ku wanke fuskokinku da kuma hannayenku ilal almarafiqi ai ma'al ma almarafiq shine ma'anar ila tafidu ma tafidu alma'i kuma na fassara muku kalmar marafiqi jiya a tsohon hausa da kuma zuwa kusa dantse. dantsi shine gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunan na faɗa ji cewa bi din nan tufidul ilha wani ilha ba li tab'idiyya bane ba wai tashin kanku bane ta yadda wani zai dangwala hannu a ruwa ya shafa wakila saboda an ce bi ana nufin ka riskar da kai gaba daya da shafa inda shari'a ta ce wa arzulakum ilal ka'abaini sannan wa arjulakum wannan ma'tufi ne bisa umarnin faghsilu ay faghsilu arjulakum kenan akwai qira'at da zo wa arjulikum ma'tuf ala bir ufi amma lamari shahararre shine ku wanke kuma kafafunku abai ne tare da wato idanun sawu wa in kuntum junuban in kun kasance cikin janaba mun kuma fassara janaba jiya da cewa yanayi ne na rashin tsarki ta fuskar ruhi ita janaba rashin tsarki ne amma ido ba zai gan shi ba an gane ko abinda ke haifar da janaba fitar da maniyi ko mafarki kan haifar da haka an mai bayani suna cewa maniyin da ya fito ta hanyar da suke ba ta daɗi ba wani ba haifar da janaba saboda yanayin fitowar ya saɓawa yadda aka saba a ɗabi'ar ita shi maniyi عرفتم فراك إن كن كسن شيء تكين جنبا فطهروا أي فتطهروا ويطركي وإن كنتم مرضى إن كن كسن شيء باكد لا فيها أو كنا تكين حالي نتفيا سفر ko tafiya to shin tafiyan nan ta da'a ake nufi ko ta sa'a wanda ya tashi zai tafi umra kaga safarin ne amma tafiya ce ta da'a wanda ya ce bari zai gai da iyayen shi a ƙauye haka tafiya ce ta ɗa'a wanda ya ta kasuwanci na halal tafiya ce ta halal kuma ta ɗa'a don neman abinci su haka shi kuma wanda zai tafi fata a gari ka zaka zaman ku tafiya sai dai wannan tafiya ce ta ɗayan kuma ta ce to shi wannan wanda zai tafiya halartacciya mai azanci zai ci amfani na ƙasar har ma ya yi ce nama to ta tafiyar saƙo ba har da shi magana ta ka tsoro cewa wanda zai ji saƙon Allah ban da shi saboda tafiyar shi ba ta ɗa'a ba shi a hana mai saboda saddin zari'a la'alla in aka ci saboda kaji saƙo ne ya daddara ya tuba ga igiya wasu na cala mutum da ya musulmi ne shi ya yi daga Allah ya yi daga manzan Allah ya yi daga ƙor'ani in ba ya halatta saƙon ba ne ku ba ku da ikon haramta mai damar mu zunubin shi na nan kuma damar ta ta musulmi karku ku hana kuma wannan magana ka baka ta azanci la'alla in ya tuna abin da Allah mai na mutuntawa ya bar wancan mummunan hali da wancan aika-aika da ya samu kansa arin caɓe a ciki نسأل الله السلامة والعافية عرفتم تركا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب ko ɗayanku ya fito daga ba haya shine gha'iqi kalmar ana itlaqin a akan shi abin da ke fitowa daga dubura gha'iq kuma ana kiran shi kansa wurin da ake zuwa gha'iq arafum to sayawa sai kace in kuka fito daga makewayi makewayi shi ne biyan bukata aula mastumun nisa ko kuma kun shafi mata kaga bai ci au jama'atun min nisa saboda kinaya wani lokaci akan so a yi kwalliya cikin magana na sha ba da misali sautari mutum ne ke da aboki sai baban abokin nan nashi ya mutu ba ladabi ne fita da shi ashe ubanka ya mutu to Allah ya fi shi kuma ayuban nashi kuma ya mutu amma don Allah ya kamata ya faɗi wannan can sai ce ashe babu lokaci yayi dan Allah wannan yake dadi ashe babu lokaci yayi da ashe ubanka ya mutu duk sako ɗaya ne amma lafazin babu kyau idan kai bako karka kai da shi bako ga wurin kashi wannan rashin da'a ne sai ka ce ga makewayi ita magana ana son a yi mata kwalliya wa ƙololin nasi husna me yasa kake yin sa cewa ne ya rasu ba cewa ne ya mutu to ba mutuwa bace misali arabtum ka Allah ce ko kuka shafi mata ma'ana kuka sadu da mata anan ko ba a gaya maka ba sadu da Allah yake nufi ta halal ta aure ce ito amma ko da ba ta auren bace in dai musulmi ne ya samu kansa a janaba zunubin sanalisi na nan hukuncin da kuma zai na nan falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa da za ku yi wanka ba fatayammamu sa'idan tayyiba ku durfafi ku tinkari fuskar ƙasa mai tsarki don kalmar sa'idan kullu ma sa'ida ala wajhil ard duk abin da ya bayyana a fuskar ƙasa ana kiransa sa'id inda da sadun shine sa'id fuskar ƙasa taimama za ku yi ita kuma taimama ba ta bukatar sai ta gano ka ce, to ai ƙarƙashin ƙasan akwai na najasa wa ya ga maka na ana magana fuskar ƙasa ne kun gane ko da ƙarƙashin ƙasar akwai A ko wanka kaɗan fuskar ake kallo saboda haka ku tunkari fuskar ƙasa mai tsarki famsa ko biyu jo'ikun ku shafi fuskokinku wa da hannayenku an koya mana taimama kenan a cikin ita wannan aya abinda zai baka watakil sha'awa in ka so ka ce sha'awa ko mamaki sai ka tara musulmai gida goma kusan takwas cikin goma da kyar daya ya taba yin taimama a rayuwar shi ba a samu haka ana samu kuma dalilin yin taimaman ya taba cin karo da wannan dalili amma saboda bai suna zai taimama ba sai ka iske baya taimama da tare da mujibin yi din kuma ya zai kana mutu haƙiƙan kana maujudan to kuma ita ibada wadda take kamar baƙuwa yin ta kan sama a sanda yanzu ta kamar shafar kofi nawa suka iya shafa a kufe cikin yanzu sai mutane su je aikin hajji yani daga makka da madina sau da kofi su sai mutane su ga ashe bakon abu ko a kaso kurmi a nan kano ba za ka rasa kofi lokacin tsananin sanyi ba za ka yi alwala ba ka sa kofi kai shafa ba to rashin ba a yi sai zamanto bakon abu mutane da yawa ba san yaya kamata a yi irin wannan ba Allah ka da mu sauraka Allah ta'ala ya ce ma yuridu Allah li alaikum alaykum min harajin Allah baya nufin ya dora muku haraj kunci takura a cikin addini a ce misali kana cikin janaba kuma ga ruwan sanyi wanda in ka taba kana iya halaka suke taimakon kwarai kuwa akwai sahabban da suka fito tafiya ɗayan su ya gamu da janaba kuma ana tsananin sanyi ce da Allah ko kuna da fatawa ta umbar wanka kuka ce ina ya ce ka yi wanka ya yi wankar yana da ciwo sanyi tasiri a jikin shi ya zama dalilin ajiyar shi labari ya je gun annabi sallallahu alaihi wasallam sun kashe shi su ma Allah ya kashe su qataluhu qatalahumullah to kaga nan ba yana musu abin da billah wato kamar nuna rashin jin daɗi ne sai ce halla fa'alu iz jahilu innama shifa'u li'i as-su'al yau tambaya mana in musu sani ba ka ba da fatawa da ka ya gaya muku gashi yana da janaba amma ba zai iya taɓa rusa ta ce ina sai ka yi wanka shi kuma ya bi ya zama dalilin azumi shin za su yi kafara azumin kwana 60 za su ba da diyar rai saboda sun yi kisan kai sai mace la a yi ya bambanta sama mai za ka ce game da wata mata da hannu samu labarin da aka ce mai jiki ce matar jika-jika ta haihu ɗanta jari da ke shan nono garin nauyin bacci ta da kwanta akan jariri malam ɗaya mutu ya tsara duk ruwan da zai ina ga nauyin bacci ita kuma ga nauyin ta kawai sai ta fi gawar kwanta sai ta samu fito ruwa ta da wani shi ne aka yi tambaya kuma nan ta yi kisan kai kenan shi ya karanta da ce ɗaya kamar likitan da shi ma aka tambaye ni ya yi kuskure ya ɗauki ko allura ce contaminated ko mai suka ce ne ya zurku ma wa mara lafiya ya gamu da aiki ya yi kisan kai ya yi sai dai wani irin kisa ya bambanta da wanda zai ɗauki bindiga ko abin kisa daga da gangare da irin ita wannan matar kana hararo ɗan da ta haifa ta kashe shi intentional da niyya na zai ko to amma zai kore mata ɗaukar matakin kafara da biyar rai a ta samu tun da kisan duk kuskure nake cewa irin wannan kan faru lokaci lokaci na faɗa ne saboda alaƙa tsakanin magana ko da alaƙa tana da ɗan bisa ka saboda Allah ta baraka wa ta'ala yake Allah baya son ya tsora muku wato kunci a kanku walakin yuridu li yutahhirakum bukatar ubangiji ya tsarkake ku wal yutimma ni'matahu alaikum dan ya cika ni'imomin shi a kanku me yasa na ce ni'imomin bayan ni'ima da ya ayyuka mufradi idan kai masa idafa zama ne jam'i la'allakum tashkurun da fata za ku gode mai A shukuru godiya alhamdu ita ma godiya sai dai yawanci godiya ta shukuru godiya ce ainihin irin da aiki fattakullahu ta shukuru. na suna fata gane ko idan mutum ya ci abinci ya ƙoshi, sai ne gidan sabo gashi ya ce alhamdulillahi alladhi at'amani kaza kaza kaza sai ne gidan sabo to bai shukuru Ya yi dai hamdu da baka amma godiya na shukuru shi ne abinda aka sami shi ake ya ce ijimalu ala dawo da shukuran wakalin zuwa da shukur su da ka godiya ta aiki ita ce shukur ana Allah ya kama dace je ka zuwa ayar ta gaba aya ta bakwai واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور wannan aya ta shida zan ɗago muku abin da babban malamin tafsiri al-imam al-allama ibn kathir ya faɗa ya rahmata cewa da ya zo kan wannan aya da ana wannan karanto wadkuru ni'matullahi alaikum sai ce yaqulu ta'ala mubakkiran ibadahu almu'minin Allah ta'ala yana faɗawa wa mu'minai yana tona musu shine mubakkiran نئمته عليهم في شرعه لما دنگنه ده شريعا من ده شرعا كامس ايك مسلمي متنمي بالدوكو كيبن كرتزمك مدبا نئما دا اقول متالين ده ايوك مدبو بيه بزدان حرام ها بزدان حلال ده وكي الله يا متن تاكا hatta tafiya a kan titi an ce ga yadda cin abinci ga yadda kwanciya ga yadda za ka yi amma kafirai والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل kulun والنار wannan لهم kafare ci suke suna sha kamar dabbobi suna gwangwajewa 'yan kwanaki kaɗan wuta ce mafi masu kai komai naka a tsare daga cikin tsarin gashi nan kana azumin wata kuma ba dama ka ci sai lokacin ya kai har ma an tsara maka ma abin da ya kamata ka yi da jiya mafa da aka kirin ingilishi a ake tunyaci cewa abin da annabi sarki ya karanta da wajen shan ruwa ka fara da arruɓar dan ice ɗanyi abin da ya kamata ka fara da shi abin da sa ake cin dabino in dai danye ne suna ita ce abin da yake so danye mango na ce danye ne mun ko shi sabo ya zawa abu ba kenan shi kuma me ayaba kankana lemu dabino danye yake in babu sanin sai tumaira dabino busashi in babu haka hatsun minan na sai turbi ruwa turba haka ne Ka haka tsari ne nan suraka ashe abin da ake bukata shi ne ka fara cin fruit in babu halal da biyu ya zo cikin tsawon ɗan yankin da yawanci kashi kusan tamanin cikin ɗari na abin da muke ce ai ba da biyu ɗan ke ba wanda ce ai mana akwai bauyi sama a kuma in ka ce da biyu na aikai ne ko nisa fara kai, ko ka ci dabino ko ruwa duk waɗannan kaga abinda muke nufi tsari da aka yi saboda ka sai ibnu kasir ya ci gaba da cewa wannan ni'ima da Allah ya muku na shar'anta muku wannan addini an gane ko wa irsalihi ilaihim hadha ar-rasul al-karim sannan Allah ya aika muku wannan manzo ne girma ai ko الله Allah cikin mu alaihi salatu wassalam babban ni'ima domin shi ke iyar da sako daga ubangiji إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سورة النحل آية 40 من سوك مكة القرآن دن كي تعبون النعمة ذاك يا سنر النبي فدن شيء يا سنر وقدم ya sunnar shi wajen neman aure ya sunnar shi wajen zuwa gun amaryarka a daren farko ya tsani wannan ba karamin ni'ima ba ka kalli duk kasashen duniya dokoki ke tafiyar da su kaga da yawan amerika miliyan da kuma je miliyan ɗari ko to do kafa ce ta doka mara ta tsaya ma Allah sai dai kuma kafirce yawa shi za mutum ba zai laifi ya sha ba doka sauriya ba ka laifin kashe to in dai tsarin duniya an tsara bisa doka to sai allah ya yi mu kuma shi babu doka ka san da zai yi sai zama bara da ke to dokar kuma irin ta ubangiji ba ta mutum ta son zuciya to ashe aiko mana wannan manzo ita ma ni ce a cikin shirin ibnu kasir na ita wannan aya ta nawa ce aya ta wa ma akhara alaihim min al'am da kuma irin alƙawarin da Allah ya gina wa mutane a kansu wal mithaq fi mubayatihi da mithaqi shine alƙawarin da suka dauka ne wa manzon Allah mubaya'a da taimaka mai ina fata an gane ko to nan Allah ta'ala ne ce wadkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah a kanku wa mithaqahu alladhi wafaqakum bi da alƙawarin da wafaqakum bi Allah ya daddaure ku da shi sai ra'ayin malamai da su da kan mai ake al-imam qabri yace ana nufin alƙawarin farkon wa idh akhadha rabbuka min adama min dhurrihi ya kuma sha'awa a nan kuma faru a cikin wani aiki a cikin suratun al'ara ɗari da saba'in da aya wannan alƙawarin aiki ne na biyu ya ce a'a mubaya'a da suka yi ba a za mu za mu bi cikin wahala za mu mutu wajen bin Allah Allah ce ko wannan alƙawarin Allah ya kankame ku da shi ku kiyaye haka tsabari amma shi ibn kafir sai ƙara nan ya ce yahudawa ake gaya wa da daga ba ta ce a wannan magana ta yi nesa daga zahiri ana dai nufin magana farko ne mu baya da sahabbai suka yi ma'a sannan sai ce sai ce kama ƙaru sahabbai suka ce baya ana rasulullah sallallahu alaihi haka ne ala sam'i والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهلنا suka ce mu yi wa manzan Allah da baya a kan za mu ji abinda zai ce da mu za mu kuma bi ko da muna cikin nishadi ko da muna cikin takura in dai annabi ce a yi ko da ya mana daɗi ba za a kaza rashin daɗin da muke tsammani kuma shi ne daɗin da muke tsammani a cikin rashin bi shi ne haƙiƙanin ne rashin daɗin kuma wa asaratin alaƙa ni yanzu zan san sulamu baya akan ma abokan mulki suke bantu da alkhairan mulki ko da ba mu shi ne asarar alai kuka ce don me suke fanta ba ba in mun tsaye da addinin magana ta kai sannan wa Allah munazi al'amra ahlahu ma abubuwanki da zan yi jajja da haka ba ma zama ba tsara ba ka jin wani malamin suna da ya sha suna ya ƙarshe a wani mutum yana la'antar shi ba mun hajji saboda mafsadar da ke ciki cikin yin haka ya fi alkhairin da kake tsammanin cikin bikin ba tsoron a mutum ake kun to ta mutu a kan mana shi ake ta sarki mutuwa bai ta jari suka ce to mun yi wannan da haka malamai suka ce ita ake nufi da wannan mai ta kun gane na ba ku fuska a kabarin da kuka na biyu ibn kafir kawa amma duk sun fita akan a'a mubaya'a da suka yi ma annabi ala saba'a shi ake yi a nan kuna iya tuna mubaya'an da suka yi lokacin da hudaybiya kuna iya tunawa to shine Allah yake shi to ku tuna wancan abin da kuka ɗauka na alƙawari in a lokacin da qultum kuka ce sami'ina ga aya ma kan hikima da wannan mun ji mun bi wattaqullah ku ji tsoron Allah Wani ne ne tsoron Allah ba shi haka yake fassara tsoron kuwa Allah kalmar tsoro wani ne ne ma tsoro wani yanayi ne da ke jirowa a zuci da ke sa ja da baya tare da damuwa a lokacin rashin tare da tsoro idan ka sake shi ka ce tsoro kasawa amma akwai tsoron da in aka ce kana da shi ya ba wa Allah ba ya bori? amma aka ce tsoro kamar farar koran ta wani zagi a kai a wani akwai tsoro kan kifin sai firge da shi ga wani kamar aka da kai bawa duk wanda aka ce da shi bawan Allah an da shi na ka ce kuma bawan Allah amir amina in ka ce bawan ciki sai ci ko oh, abdul matsari da masu a shekarun kalma ta zo yadda ta zo a cikin context ke fassara maka kyawun ta ko kuma mummunan rafa kai da haka ya jama'a Allah ta'ala ka ce kuji tsoron Allah shi shine mizanin matsayi abin Allah يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم سورة أحمد الآية يأتي يا متاني كل سورة girgizan tashin kiyama abu na gaba zalzala to kuna ina kwanan aka yi zalzala a kasashen wani musulmi a turkiya da turkiya na bin hasu ko masu hukumi ina cikin wani taro a abuja sai aka ne wani kai a cikin ɗakin taro a cikin su ba malam ya amsa sai aka nuna wani limami a yankin da aka yi girgiza a shaƙi ina yankin izmir ne tunda ba a kama abu misali a istanbul ko a bakwai limamin yana jan mutane sallah wallahi yadda ka san mutane layi ashe ƙasa su girgiza kawai sai ya dace babu. na bayan shi ko suka ce kafa mu kuma ban baki ba kuka kuma gudu suka bari shi ne wanda gudu ba to ne ake kanta malam menene hukunci wannan limanin da yake gudu nace a ah, ba ku fara tambaya akan masu gudu din to amma ni abin da na gaya musu a rubuce muna taro da mutuwa a text message da english aka tura musu shi liman da ya dage ya ki gudu ba a ka zarge shi ba la'alla ya fahimci duk inda ya tafi ma haɗa tsakar kai ka gudu ne ba ka tsira ba ilai kuwa waɗanda suka gudun sai ga suna sun dawo abin waɗanda suka mutu malam to Allah ya ce girgizan ƙasa kenan a duniya ملاكراكي إن الزلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مربعة عنها أربعة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله عند الزاقب جرجزا قطع ترانا الآخرة ذاك اللمبي أخيكم Allah ta aminta a duniya ku ce sai ka ji an ji karan jariri karkashin rabu a shirin da rai sai a ce har cikin abin da ya faru akwai wanda ya ce mutumi na wanda yake landlord ne mai gidan haya da nufi haka yi min koren kare a gidan haya ya kore ne don bani da halin biyu sai ga girgizar kasa ta mai da ni da shi mun zama yan gudun zama ya rasa gida Allah wani nan wake bani labarin wata yar omu yar kasuwa ta je kasuwanci a turki kwanan ma don wani muna waya da shi ce ai malam ka ji abin da ya wallahi kuna zaune a istanbul ko ankara ne ankara nan shi ne ta fita sai ta tafi yankin da ake gigirin kan ta je sayan kaya ne ba ta zama zai sayan ta ce akar tsalla wallahi ina hotel birni hotel ɗin malam ya fara cita yana girgiza na ɗauka ma wani. ta ce suna da ainihin dala dubu goma ta ce na tattale su in ba su kuɗi na rubuta ba magana dala ake ba hukuncin allah ne su ta ce malam na tattale da rayuwa na fi da rai Ina ga bala'in da ba ta da malam shi za nake cewa wannan yanki na najeriya mu ƙara gudu babu da irin wannan a idan iyakar to yankin musulmi da suka samu wannan mutautaya don namu ne abin da ya same su na alkhairi ya same ni na sharri ma ya same ni me dalili inna hadhihi ummatukum ummatan wa ana rabbukum fa'budu aya 72 al-anbiya cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun suratul mu'min aya 52 can fa'budun lam tattaqun amma taqwa ta kuma haka nake cewa shi? in ka ga wani yanki Allah ya tarbe su da wani abu ko ka roƙa musu Allah lafiya da to mu sake koma kan aya Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku ji aya suratul hajj ya yi nasu ta tsoron ya kuma ce inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir sura arba'in taqwa ya kuma ce ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayata kenan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها سورة تقول آية قصرا ديوكم ذنبكم مواجه المسلم في حكمة عليك بتقوى الله في كل لحظة ولا تترك التقوى اتكالا على نسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب ka tsoron Allah a kowane lokaci saboda tsoron Allah shi ke sa ka yi kasuwa a fadar mutum ya ce kalli abuja in dan asali ne dan asali ne na'am ba makazo ne ba ƙorashi ne amma dan wuta ne la abu lahab yake so ce abu lahab ba ba hashi mai ban ba shi ne amma dan wuta ne ya ce amma ga salman al-farisi shi ba ba rarrabe ba ne dan aljanna bilal ba kan fata ne me dalili taqwa inna akramakum illa atqakum inna allaha alimun khabir yace idza lam taqtuka taqwa faqara wa in hal wa in halawka dibadan wa khatta in dai ta kawar ubangiji ba ta maka a ba wallahi za ta tsare ta ko da an sa maka tufafin siliki da ƙarage kuwa Allah ya kalla mafi girman Allah mafi tsoron Allah sai Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne game da duk abin da ke cikin zuciya kuna da lokaci yake za ki tsayawa hmm? to karanto mana aya ta gaba akalla dai mu mu ci shafin nan mu dauke shi na'am يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا يا وأن بسكي إيماني كونوا فكسن في قوامين أيو أكن بسا لله saboda neman yardar Allah shuhada kuna masu kafa shaida bil qist wajen yin adalci wala yajrimannakum shana'an qaumin ala an ta'lamu kada ku bari gaban da ke tsakashin shana'a, kada gaban da ke tsakaninku da wasu mutane ya hana ku yin tsari kabbara sai alkali aka kawo karan dan uwanka uwa ɗaya ba kuma dan uwan naka shine ba shi abokin rigimar shi ma kafiri ne amma shi ke da karka kashin da kafiri ne a ɗaure shi la ba shi gaskiya dan wani kuma kuma shi wasu shi ne zama lafiya ibn kafir karkashin wannan da Allah ka sai ya koro fassarar wannan aya yake cewa wato sahabin nan kuma hadisin na cikin bukhari an da umar ibn Ya ce babana bashi ya yi min kyauta amma bai yi sauran da shi kyauta sai mahaifiyata mai suna amratu bintu rawaha ta ce gaskiya bashir ibn ban yanzu da wannan kyautar da ke makana ba sai na je gun annabi a tabbatar da kayi adalci sauran yaya san ko ne kyautar hajfa saboda ka sun suka je gun sallama sai ce ya rasulullah ga ɗana na umar ne mai kyau sai annabi ce da shi a kullu jika na halta mitlaku duk sauran yayin da ta mutu irin wannan kyautar na ce da shi a a sai annabi ce ittaqullaha wa adilu fi awladikum ku ji tsoron Allah ku adalci tsakanin ayyanku to anan akwai wata matsala kyautar da uba ke ma ƴaƴa iri akwai abin da suke kira hadiyatun nafaka akwai hadiyatu hadiyatun sababiyya akwai hadiyatun mutlaka kyautar da za ka yi maka saboda ciyarwa shi wannan ba za ka dole ka kai adalci ga misali matanka biyu uwar gida tana da 'ya'ya biyar amarya ɗanta ɗaya kuma duk gidansu daban-daban sai kai kasafi daidai na to amma a zahiri kai rashin adalci ala shi ne adalci in ka daidaita su ba kai daidai ba shan baki biyar ne nan baki nawa ne to wannan ana kiransa hadiyatu nafa in dai expenditure kan ci da sha ne sai an kalli bukata nan ba magana ka ce bai adalci ba aikin na biyu akwai hadiyatun sababiyya so ta ka dalili cikin ƴaƴanka ɗaya haddace ƙur'ani ta ce a a a to zan kai kuma baban baba ni ma sai mun jin haddace ba rashin adalci bane sababiyya ne nan ba haka ba yo kuma tan ka biyu dai ta kuma ka murmushi ɗaya kuma dunkunkun ka shigo yo yo ai ka ka tunan ka abin da nake cewa ana misali hadiya ke nan mai sababiyya a rasu sai kuma hadiyatun mutlaqa kyauta saki ba dare to shine wannan hadisi na Nu'man misali sallah ta zo ba da ma ka bar lambar a kayan sallah ba to ibnu kasir sai koro wannan ruwa saboda ya fassara muku wannan aya da cikin lokaci ya riga yi bar mu je mu kai shi barakallahu fikum Allah ta'ala ke cewa wato fi adalci kada ku bari gabarku da mutane ta kai ku wajen rashin adalci i'dilu huwa akbar ku yi adalci yin adalci shi ne kai ku daidai dokin kofar ainihin tsoron Allah ku ji tsoron Allah inna Allah tabbas Allah sabiru ne ba ku labari bima ta'amalun ta duk abin da kuke aikata muna aikata al'arab lokaci ya a ƙarisa to shi ke ba su ya bambanta mukarar ta kuma ba mutaya ko to shi ke nan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله da muku magana jiya a ga abin da ake da shi na samari abin da muke kare na a kashe akwai bukatar concrete da wurin da fara dbc za ku kashe dubu ɗari biyu da arba'in da uku da ɗari bakwai da hamsin aiki na blog da shukurani dubu ɗari biyu da casa'in da biyu daidai sannan kuma aiki na kafinta da kuma sauran ayyuka ɗin joinery dubu ɗari da goma sha uku da ɗari tara sannan aiki irin na metal 224,100 ayyuka na daddasa wutan lantarki 1,095 sannan abin da suka kira mechanical installation 1,026 daidai sannan kuma wato mataki na ƙarshe finishin za su kashe 1,000 da 84,400 sannan sai candy da kuma decoration kyale-kyale da ado dubu ɗari da ashirin da ɗari takwas da hamsin jimillar kuɗi da suke bukata miliyan da da ɗari da ɗari da shida Allah ka kawo irin wannan muna faɗa ne lalla Allah kila tun da sarafin yana yawo nesa wani ce ku turo mai akan nan ba sai ku tura wasu amma ku sani lokaci irin wannan dole ne a zaga a yanzu kuma ku saboda ayyuka da ne kuma karfe rowa ko ku ci baya a wannan za a samu lokaci kafin ka ce ne ne ce ina ke da ya da da zuwa da wani abu a Allah ta'ala ya yau da aljihun ce ba na san yanzu ana fama da cashless na san na da za ka faɗa cashless cashless to shi idan akwai cashless to ai kuma akwai bankless ko sai سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.